mun tabbatar mu sojoji ba 'yan siyasa ba ne aikin da muke yi na tsaro ne a maganganun da muka zo muka yi yau inda za mu haɗa kai mu ƙara tsaron mu guda biyu mun san cewa nigeria da niger 'yan uwa ne tun ba yau ba muna aiki tare muna hulɗa tare tare muna training tare to shine muka ga cewa ya kamata an dan daɗe ba mu samu samu zo mu yi magana tare ba mun tabbatar cewa wannan magana da muka yi zai sa mu ci gaba da aiki tare a gaskiya magana ta wuce yau yadda muka zauna tun da safe ka tuna mun zo tun da safe muka zauna maganganun da muka yi mun duba duk abubuwan da suka faru tun daga da har yau tun daga shekaran eh, da ya wuce zuwa yau ah, muka ga kuma ya kamata mu ci gaba da ruɗayen da muke yi da ah, kafin wannan matsalar ta shigo tsakani da mutane suka zo aka ɗauki mutane suna so su kawo mana sabani tsakaninmu to mun ga cewa rashin magana yana sa abun na yaduwa shi yasa muka ce yau ya kamata mu zo mu zauna so da mu gane mu juna cewa tsakaninmu babu faɗa mu akwai mutanen da muka san cewa suna so su kawo mana tashin hankali tsakaninmu su a ganin su in akwai tashin hankali abin da suke so kenan to mu kuma mu san mu ɗaya ne ba za mu bar su ba za mu bar su wannan abin ya faru ba muna son mu ci gaba da aiki yadda kasashen mu biyu za a samu zaman lafiya. Matsalar tsaro na daga cikin abubuwan da ke cin kasashen ko a ƙarya. Haka. A lokacin wannan ziyara ta ko akwai wani shiri da kuke neman yi na haɗin gwiwa domin tunkarar matsalar tsaro da tabbatar wa al'umma na Nijar da Najeriya cewa a yau da Najeriya da Nijar sun haɗe wuri ɗaya domin tunkarar shirin da muka saba yi a da shi ne za mu ci gaba da shi ah, mun tabbatar cewa yadda muke da da muke aiki tare mun fi samun ah, ganewa to yadda ba mu ci gaba da magana ba muka ga cewa sabani na shiga tsakaninmu to shine muka tabbatar cewa ya kamata mu zo mu zauna mu duba mu ya faru mu ya samu ya za mu ci gaba to yanzu mun zauna mun yadda cewa za mu ci gaba da aiki tare a tsakaninmu babu bambanci kuma ba za mu bar kowa ya zo cikin kasanmu ba ya dami wancan ƙasa. Sakonku zuwa ga 'yan Nijar da 'yan Najeriya yau sun zara ido sun kashe kunne suna sauraron wannan tawaga da ta zo ta sojojin Najeriya abin da zai ziyara za ta kafar wani sako ke ku na kwanta da hankali. Sakon da muke da shi mu ce mun gode Allah mun gode Allah da ya bamu wannan lokaci mun zo mun zauna a tare muna son su gane cewa muna tare da su Nijar da Najeriya ɗaya ne ba za mu yarda wani ya yi amfani da mu ba ya kawo tashin hankali a tsakaninmu. mu. mun tabbatar cewa in mun yi aiki tare za mu samu ci gaba za mu samu kan waɗannan 'yan waɗanda ba su son mu ci gaba mun tabbatar musu kuma muna tare muna roƙonsu su haɗa kai da mu nigeria da Chad kada su yadda wani ya zo ya musu ƙarya wani ya zo ya tuza su su je su yi abin da bai kamata ba. wacce amsa wani Nijar saka ba ku game da wannan ziyara ta da kowa wato abin da kuka gabata musu? Ah, sun je sun ji daɗi sosai kuma sun amince da maganganun da muka yi don mun tabbata mun musu tsakaninmu da Allah ne kuma tsakanin da Allah za mu yi aiki.